ji ra'ayi kika wannan taro um, Assalamu alaikum. Ba a musan um, um, <laughs> dariya. Uh, assalamu alaikum ta'ala barakatu. Uh, wannan taro gaskiya na ji daɗin sa sosai sosai saboda an yi lecture ne uh, tsakanin malamai ko in ce ra'ayin malamai da Kannywood. so an wayar mana da kai akan wasu abubuwa da yawa ah, mun ji daɗi kuma mun fahimta kuma muna fatan inda gyara za mu gyara in kuma daidai muke za mu ci gaba da ɗora akan daidai to a harkar masana'antar kano mata ko kuka fi shan suka ko yabo wani lokacin amma suka ta fi yawa musamman yadda ake cewa wasu abubuwa da ake abin musamman wajen rawa da ake kalubalantar ku shin ta wace hanya wannan wannan kala da aka gabatar za ta kara muku kaimi wajen ganin cewa an kara kiyayewa da da kuma da kan mutane su fahimci abin da kuke na fakarwa ne an yi mamalan tambaya kan cewa ya halatta mata su fim da sauransu ya ce ya halatta mata su fim amma abu ɗaya ne da yake kalubalanta akai shine yin rawa da waka to ina so mutane su gane cewa ya rawa da waka kalangu ko al'adan hausawa ne dan in ba zan manta ba in da mai karanta yan labarai za a ce da daddare za a fito a yi gada so ai mai kalangu ya buga da daddare ko yan gada su zo a yi gada saboda haka ɗabi'a hausawa ce wannan amma al'adar su kai sorry ko to al'adar hausawa ne amma kuma ba yadda muke yi a cikin fulawa da sauransu irin na indiyawa ba ya kamata a ce mun daura akan wannan kalangun a kawo stories da yawa to amma abin da nake son mutane su gane shine labaran namu ne suke da muna buƙatar sa hannun gwamnati da sa hannun masu kuɗi a cikin wannan harkar saboda mu samu mu rinka fito da labarai irin na al'adun hausawa al'adun hausa yana buƙatar wani abu yana buƙatar a maka film village yana buƙatar a baka wasu abubuwa ba irin waɗannan gidaje na zamani ba ana buƙatar gidaje na da wanda yanzu babu su sai an yi su a wannan film village to an zo za a yi film village an taso da magana da sauransu irin wannan stories din ba za su yi ba dole sai mu rika kofi-kofi sai an taimaka mana an hada karfi da karfe gwamnati ta shigo harkar masu kuɗi su shigo harkar a samu a tallafa mana saboda mu samu mu rika wannan fina-finan na al'adu shin malamai sun yi kuka da kun ki kuma su gudunmawa lokacin da aka fito da zancen fim village sun nemi ya tabbata ku kuma ku yi wannan katabus ciki ba me yasa haka ne gaskiya in ba zan manta ba kamar jama'a da suka yi suka da yawa malamai masu wa'azi sun suka sun ce za a ba mu dama abin da ake a gyara kuma mu da abin da muka so malamai su mana a zauna da mu a magana da mu a ce za ku gyara kaza za ku gyara kaza za ku gyara kaza sai mu ce to eh za mu gyara kuma ni a tunani na ina kamar idan an yi Kano fin village ah, an daga martaba Kano saboda fin village babu ko ina Kano ne ake da fin village a arewa idan aka yi ma Kano an daga martaba Kano idan an sauka an bar Kano Kano ta ci gaba da wannan kuma su suna ganin kamar yan film akai ba yan film akai ba the whole Kano ita aka taimaka yi ma wannan abin kafin a yi film village ai akwai gidaje waɗanda suke za a iya zuwa ji a gudanar da irin waɗannan fina-finai me yasa ba kwa yi ku tafi waje tsaftatacce ku dinga gudanar da harkar fina-finan a wajen eh saboda saboda stories ne suke zuwa a haka yana nufin labarin ne yake zuwa a bai neman gidan da bashi da tsafta sai tsaftatacce saboda irin gidan da zai tsafta irin gidan al'ada al'ada na gargajiya zai wahala ka same shi yanzu a cikin nan idan ba gidan sarki ka shiga ba which ina tunanin gidan sarki kuma kafin su do ya hau bayan su nusulamido ya yi modernizing da yawa gurare da yawa so akwai ta koyon yan fina fina na eh, kamar zan ce yan kudancin najeriya su za ki ga da al'adun su suke fina-finai nisan kuma sun abu yallaɓe mai tambaya ina tunanin ba za a ce mu koyi da yan kudu ba sai dai su koyi da mu saboda bahaushe ya fi kowa al'ada ya fi kowa tarihi tarihin abu yan kudu idan ka dauke su an ce wai wai an ce abin inyamurai kawai shine wannan me yake da suna wannan eh, sarki ne ko ina in kana da kuɗi za a baka wannan sarautar chief chief wai dan wannan abin nasu ne kawai amma shi bahaushe yana da abubuwa da yawa irin wannan to amma su suna samun ina zuwa su da su za su je a basu suna samun tallafi a gurin masu kuɗi suna samun tallafi a gurin 'yan ƙauye da sauransu su yi to mu in mun zo da stories mun ci a tallafa mana ba a tallafa mana saboda ana ganin mu an yi outcasting din mu idan kana fim sai a ce mace a ce karuwa ce in an zo auren ka a ki auren ka mutane su rika cewa sun yi outline din mu sun yi outcasting din mu sun mai da mu iri muna godiya are you